Kafuwar majalisar CNSP da matakin soke kundin tsarin mulkin kasar Nijar da wasu mahimman matakan da suka biyo baya a washe garin juyin mulkin da aka fuskanta ne aka zayyana a takardar da shugaban majalisar CNSP Janar Chani ya saka wa hannu domin bullo da dokar da ke baiwa mahukuntar rikon kwarya dama kai tsaye su yi odar kayayyaki ko ba da kwangiloli da ayyukan da suka shafi ma'aikatar tsaro da fadar shugaban ƙasa da batun kula da 'yan gudun hijirar cikin gida. sabanin yadda a baya doka ta wajabta bi ta hanyar tsarin nan na ba da kwangila a hukunce dan fafutuka mamba a kungiyar rotab muhammadu ciroma aisami na cewa bai ga matsala ba game da wannan mataki misali yanzu a ba mutum kasuwa ta yaje ya sau bindigogi ko wasu abubuwa ya kawo tsarin da zabi da hanyar da zabi da matakan da ake bi ba ɗaya suke ba da irin wanganan a ba mutum kuɗaɗe je ya so haci ko ya so cimaka ko ya so suga ya kawo a cikin ƙasa. Sabuwar dokar ta kuma tanadi matakin sauwaƙe biyan haraji wa irin waɗannan kwangiloli a tsawon wa'adin mulkin riƙon ƙwarya. Shugaban ƙungiyar farar kula ta FCR Sule Umaru bai gamsu da wannan tsari ba. Hanya ce ta ɓanna arziki, hanya ce ta ai abun da an ka ga dama hanya ce ta a ba wannan ofishin tsaron ƙasa yuƙa da nama shi abin da ya ga dama shi gasa shi ci a can bayan ita wannan gwamnati ta ɗauki alkawarin cewa da za ta kula da dalar talaka za a sa dalar talaka inda ya ga dama batun sirrin tsaro na daga cikin dalilan da wasu 'yan ƙasa ke bayyanawa a matsayin wata hujjar da za a iya fakewa da ita wajen ɗaukar wannan mataki. Ba sabon abu ba ne, harkokin kare ƙasa ba harkoki ne wanda ake wasa da su ba, ko wasu labarai wanda ba a bada su kowa ya sani tunda makiya na ƙasa suna iya su ɗauki wannan labarai su yi amfani da shi kuma su cuta mu ƙasa. To amma reshen Transparency International a Niger a ta bakin shugaban ƙungiyar Malaman Wada na da shakku kan ainihin dalilin shimfiɗa wannan tsari mai cike da rufa-rufa. ba a sa gida cikin secret defense ba a sa gina kamfanin cikin secret defense ko makamai yau ba a iya sa cikin secret defense don saboda akwai cikin catalog akwai su musu internet da inda ka je kana gani ka yaƙi ma yau ana yin shi an direct mutane na gani a tele kenan a ce an ɓoye ma mutane wannan kishin kuɗi na jama'a a ce an kashe su cikin duhu yadda ake so ba kwantabilice eh, ba ma jama'a adalci ba kamata ya yi ga doka a soke ta don sabida an ce an ɗauki iko saboda tsaron ƙasa kuma yau abin da ake yi shi ma mdn ne ya ma mdn A baya dokokin jamhuriyar Nijar sun yi tanadin cewa ba da kwangilar da darajarta ta ta kai miliyan 300 na sefa wani abu ne da ya zama dole hukumomi su yi sanarwa a taron majalisar ministoci. Haka kuma wajibi ne a guji bayar da kwangila a ƙarƙashin tsarin da gani sai kai. Dalili kenan a watan Fabrairun da ya gabata wasu 'yan Nijar suka sha guni, bayan da hukumomin mulkin soja suka yi odar motoci sama da ɗari domin amfanin jami'an tsaro waɗanda aka kesa cewa darajar su ta haura miliyan dubu hudu na sefa da aka fitar daga asusun tarbacen gudunmuwar 'yan ƙasa fssb ba tare da an shawarci jama'a ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger